الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقتا جي تبتا الله صلاة يسيش بأمين شوي ولود تبتو يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تشوا بكرافين دغليتا كان بلوغ المرام يا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى kafin fayo ife labayani kafin fayo ife jini bayani tiyan tayya da su gari rijiyan tayye kwale gan riwaya flag masud radiyallahu anhu na nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya gaji sallami ne bu mujiya tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi ko abdullahi mas'ud radiyallahu anhu ko shi be gaga da ate ga shi ga ka kuna ni sa sallamu da rayo na ka kuna ni sa sallam biya ji haje liyani na a ta da sai ga assalamu ala nabi ko diga ya ko a sai ga assalamu ala nabi wale gan dokun don mai dabba don gumina jilabi fahimta ya gato su mai hannu sallah sallamo ya zuji gan asalamu ala nabi ko ji na ko a disanta mazugun man ji ke damu ga yam nabi da yi ci ga hanya ya ji ta yi yo mana hannu bi dabba na so ku ga jihari na bai jiki an tafiye jiya ce ya bugon na ji na ji uzuriya gana kaifetu salati ala nabi a sheikh abdulaziz bin baz sai gari na suka wula biyu ẹna magaganci na zugu za mu ci bai ga wanda a sha a ni mana tun wai ba ba ko alif ba sanin ga malaika da yi ma shi ta jin rayuwa ko kai na kama yitu amma su yau hajjari ba a duk ma shi ta mawai na gaba wani fai na kama fari kun biyi ko ga zangin gani da ya wuce ma ka na muhammadin illa rasul kada halattun kabli rusul afa in mata au kutila in kalabtu ma la wa manyan yanqalibu ala aqibihi falan yadurra allaha shay'a wa sayyidu allahu ẹgbà mọ́gbé bá àrílìmú lúújí àwọn ti gá ní nígá dàjí mi ti bí ó túnwọ̀ ya túnkún àrílìgá fáàtì àbàbà pẹ̀lú ló báyọ́ fẹ́dìnà mọ́kà àrílì sọ́làsọ́làm haza a yi zumayen na na náà àníbísà àṣẹ́lẹ̀mọ́ wọ́n àgbẹ̀dẹ̀ bàtẹ́ ọ̀kà ìlú jìjọ náà àníbísà àṣẹ́lẹ̀ ti fẹ́ jìgá àìnà àdẹ̀gẹ́dẹ̀ ẹ̀sùn kátàkì tí wọ́n mi àdán àníbífẹ́ yí fata wùdá kátẹ́ ìnà àìṣà inú ìṣàyẹ̀ ìdájú rótò wọn tó kátà náà àìṣà òsìní har wọn ájá àjèrè fi a kátà ìnà àìṣà àlẹ́mú jẹ́ àjèrè tí lẹ́gá fún mọ́ asún máa jẹ́ àníbì dánwó ìnà àbọ́kàlá àjẹ́ àlífà kó mọ́rọ̀ àjẹ́ àlífà kó òsùnmọ́ àjẹ́ àlífà ko. ko tashi ma kayu yaje khalifa ko so lóòrẹ́ ní pàtàkì ọ̀láwọ̀ kí a àmìbì sọ́lọ̀lọ́ àdáwọ̀sọ́lọ̀m kú dán ìṣòbíà kúlù náà sí za a ma jẹ́ aláàlì bẹ̀ṣẹ́rin ní kọ̀bílì kẹlùkúlù ko ẹ̀ẹ́bọ́n eh, eh, ni zanuwa ci assalamu alaika ga ọ̀gá jikiyar nga nga sungwa zuniyo in ya nabihi Allah subhanahu wataala ga wa ma kana lakum an tankihu azwajahu min badihi abada wa jaye ne ya gaji yushi ya uzumu gona kaji bi zumu jo zuma je yugo kaji zuma kaji yugo anin za a sana ma'azin ansari nasatar kaune bari a siratan wa umuran tunkiru na ha zuma jelin bayadin ne ya dukiye ji zan ci ga su ya tí wọ́n zunga mai bari wuce ajali mai yayi shi minku tani ka jira lo pamili ebo zuman bwana fasayara tilafan kafira wale kyan da bai danguru ne ɓata da jiyo birkeke hajji ita ce tarihi na jirgin ce tsira ya yi zulla sallamonin a ke ce lokaci na amani binan a magasa ga tsira ga shi da karshe a kiyalabe lokaci na wani kina ga jikin ajiyar Allah wa so ili dinan kafin banin وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال قال بشير بن قال يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل, وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا روى عن أبي مسعود الأنصاري نبأ أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه صفوجه دغن من قال maƙala bashirun misali na bashirun misali ga ya rasulallahi ya wafi ce su ya ce a maranan lagu an nusalli alaika sakwaji umarni gai ja salatu yawai a kaifa nusalli alaika ne ke ya ja salatu jiya wani fasakata ne mace susu sun maƙala ta ganci ci gan kulu ya gaji ya gan Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma ja'al salati ala Muhammad wa ala ali Muhammadin Allahumma ja'al salati daga nabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim inna ja'al salati ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin o wajen barkoya alin Muhammad wa ala ali Muhammad gan mai zama alin Muhammad shi kama barakta ala ibrahim sallo ja barka ni ibrahim ana fi alami ne na kamidun Wa salamu kama alimtum aminci ma wuce an ma'ana assalamu mu wuce kemi ne ya ni nan assalamu alaika yau alibrahim labarar kato asa ko Wa warawawo muslimu nga warawawo muslimu ma muslimu ga gube wa zanen nukuzai ma limamu nukuzai ma rahimawallah duwawu wajirin fakai fanusalli alaika iza na nusalli na alaika fi salatuna ke ya jin a salatu jin a wani gadi salla náà gbogbo gan Allah subhanahu wa ta'ala ga inna Allah malaikata yusalluna ala nabi lalle su koyi malaiku ji hakika su koyi malaiku ji ji salatu ya nabi ya yi wallazi na amuru ya ni ya imani jinan sallu alaihi ji salatu yi wa sallimu taslima da mai bayanci na dokunan a shiga ya biyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu mas'ud ga ya ukba ibn amir ibn salabat al-khansari al-khazraji al-badri kunta al-aqabatu al-thaniya kunta yakuya badr wa wajen. yakuya badr wa amma lokacin wani ji rayuwa wuce na a albadirin mejira da ke kufa kuma ji hajjali zamanin khalifarce sai na ni bashir ibn sa'ad ga abu norman abu norman bashir ibn sa'ad ibn sa'ad badal ya buge bai lafazi na al-bukhari da muslimi da nan an ga kule gaje ga Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid Allah wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid hadisa ali Humayd al-Sa'idi inda bai lafazi ga ku Allah salli ala Muhammad wa ala azwaji wa zuriyati kama sallaita ala Ibrahim wa barika ala muhammad wa azwaji wa zuriyati kama barakta ala ibrahim na kamidu majid Waye gan ali ibrahim agai is anabi ismail anabi ishaq ijaji e ko kujashan ẹ̀bà e ló jí lọ́wọ́ ààlì muhammad náà wà yóò gáti ruwambe ṣigan wà láàzúwájí wọ̀ zúriyẹ́ci a àzúwájí wọ́n gẹ̀dẹ̀ níyàn alibo a sha zuwa jiwa ga da miliyan niyan alibo ta a ah, littafi da bai ga fadlus salati ala nabi ya sheik abdulmufin al-abbad in ji sanar ti la salatu a nabi littafi na magegin ɓaraɓata ijiyoyi a falatu a rajiyo ne jallawar ta hadis na bi ɓata yake a falatu ne ita wuce sun koya kan fala yi biyo ciwo ɓata nan ita wuce sun koya kan a ji sharayi da tafsiri da salatu ibrahim allahumma allahumma ya fasa hu. ya allahu allahumma can doro ile ba ta waye salli asalafiyar soko wuyi kazan asalafiyar mala'ika wuyi kazan asalafiyar da ma'ayyar bayanibi nan wuyi kazan nan wuyi kazan shin ban bayanibi ba ba asalafiya za mu ci wo shin asalatu mun gai ramun kashin salatu a ƙirgin ramai ta ba da mutane a nan aguwaye ala muhammadin muhammadu ke yashin ahmadu shuro ki alaka tsakani suna guba ba nebo gọ́ọ̀dí yáni ọkú kí mọ́ láàṣẹ àrí ní muhammadu don muhammadu káàkà wújọ tí a rọ ala muhammadin kawai ń ce fasa yínta ke gada fasa lóró ala ibrahimu ibrahim zai adin ibrahimu ki falawo ki darajawo ki makamu ki kazo kilo ki hali halilu ata wudu halin dukkan shi ga so kuga jira lo kan wa ka ta fi ki fala adin ibrahimu kan wala ayi shin kalimar ayi bi ahadu yiri ni o ka shi ndoro yi a magana ga ayi ke ba shin zuriya da yau zuriya da ne zuriya da wa ga da ni wa mu ke yuji ga da ni yuji ga da ni ka ta ke jan ne zuci ne ko ya ku har je bai na ni ke ba ayi mu diga ni ke ya ne ana khadija ana aisha hafsatu 5,000 ló wọ́n sọ́sẹ̀ nílé lóòrò ní káàkàkà ya gafi ayi karshe ita mujallar bi an cinini ga na wòtí èyí bí ó sọ́sẹ̀ ní gẹ́gẹ́ jẹ́ ìdẹ̀lẹ̀ kìtì ìwé jẹ́ ọ̀sọ̀láàtì àlébì ọgá àgẹ́dẹ́ alebi jẹ́ ọ̀sọ̀láàtì àlébì ọgá àti àwọn mọ́sálátì jẹ́ ọ̀sọ̀láàtì àlébì ọgá wọlé dàdáyé sálálẹ̀ jẹ́ ọ̀sọ̀láàtì àlébì alebi ọgá àti àdúwà bà jẹ́ ọ̀sọ̀láàtì àlébì ọgá àdúwà bà zó jẹ́ ọ̀sọ̀láàtì àlébì ọgá wọlé àtún àlébì ẹni wà jẹ́ ọ̀sọ̀láàtì àlébì wòtí èlú fẹ́lá dèlí yẹn lóró kabara ba wadda a wuyin lami ki mu'ala ya bayyana su ba sabuwa ali yawo da ga da mu ya kiyaye wale ga hadith ne lawo ya ce kaifi yake ne zajen salatu jin bi nan hadith na mai lawo ga jan salatu yawa ya to zamiya annabi ma'ana zamiya annabi Allah ya rafa annabi wasu ko yake ga as-salatu dabe ma kuma da shari'a ezo jin as-salatu bi siga irin ne ya annabi sallallahu alaihi wasallam daga dan tayyo sallona kuyo ko sai ga yasu latu na mai zabaya ne bi na su latu ibrahim ya wuce kakakakakakakai ko? ta hannu ci da fara ya jajin aka da ba na sufi dokufi nan aka yi wayar da sufi a mai zatu zati da zatu na jina da salatu na yi gwadi ya na ko? aka da abin ba ne yi. àyíjì láti bá tí a lọ́pẹ̀lú ìjìsógún àfẹ́jìn tọ́láti àyíjì ah lima sẹ́lì sún alhaka bilbatili a tafkin mún alhaka wa hankali tààlì na su gai gere na na su ide ne na su alibijan yana bidiya ajiyar su ya shiga da wani bidiya ajiyar to sun na aji wale ya sulatu ibrahim ya gaza mai shi fiye daga wukin bawa ganin yijin sulatu kamanin ya ta imana yana anabi wunan yana sahabi jitanin yana tabi'u na tabi'u tabi da man kirki kata haƙe nan yana mafi littafi a hadisu mafi littafi ya cikin shigo nan annabe shiga waje sala'un ga salatu kama da sakwai zahiri nan wasu sakwai bai fi ciwon can ƙarfi ne za a wani gane bicin fela gane bi tsama pásọ̀ mẹ́jẹ́ ló ṣà bídí agáṣì òun rẹ̀ kan lọ́rẹ̀ náà mẹ́rin gájọ náà ó sì rí wú fi ikú lórí ìmọ̀ èdè lẹ́kí ẹ̀ ìdá sọláàtì cháyìí láti nàìjíríà sọláàtì náàrí láti mìṣíṣíyà láti mìṣíṣíyà sọláàtì ẹ̀ndí òye kọ́sẹ̀jì ba àti bàlàjì tó sọ orí gbèsùn náà jí ní wala da ládàá za mu doce wato khairati khairati a ha ha ce ba ga ti ya khairati láìsẹ́ mọ́kùnrin àrùgbọ́n dé mọ́tẹ̀ láì lùgbà látúbà rẹ̀ láti ọba àmọ́tẹ̀ láì lọ́sọ̀kọ́ jẹ́ ẹnu gẹ́ àdájú ẹni mọ́sọ̀kọ́ gẹ́ àárín ìdẹ̀ láì lù ah! wakila lana rudu ilallahi amrakum idza ma tanazatum li tanji min al-gharar aw tabi'u ma sanna fi muhammadin fa ta'atuhu allazi azala zubur kaga fa ma lam yakun fi asli muta'arafat wa ja'a bihi man ba'da murda bal zujir hakke ne za mu ga ne buga cici da so koyi muka tashe shi su fi da daure ganin amma go kaga su kuma kiwa za da dai ga wato ya su ko da yin gaskiya ne dan mu su ga mu za ka zo eh karo sai da ulwari amma bu ga za ba ja a gwa ya bugo wa su su da su sai ila ta fi gilu an doci ba zan doci shi ko kuma wai da yo amma wani eh wagada ga bani ga yanda ya ga wani makiri amma ga wani makiri gaskiya ga yi mu yafi kwa haka ba je fi da bugun a jiki a a sai ja mu dara ta ta lokaci laluwa ci gaje ko ko ga ya gbawu a ndi ba wa alibiya ba bi faji ndi ba wa alibiya ko idi na je ji za ce ta ide wokun ndi ba wa slash fati wani ba wa nida slash da jina wani ba wa nida jawa da su kamali wani ba wa nida da ta ji maliga ta zaɗe kwata wani kiya wani ba wa nida an yi cinsu jirgin saba sun za wani ba wa nida a gaya jikin malidu a jawa su aya je ya ce ba a yi kanyar yada na ji nafila da kanafila yada na ji kasu na kankan kankan su ji ƙirgin nawa ma'ana wukanyar ne بالطبع والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والله لا تكسع شيء شيء يسجد يوجد فاتلوا especially naji na natsuwa a mashiruguni limiyo especially a cikin kafin fiki uji na. ebe da ordinary limiyo fiki uji sai ke zai sufin shi fuka umarikiya na ìdí àjìnàgún fíkún da ìbẹ̀sọ̀ da daga tó fẹ́ ṣe èdè nígbó láàrin ìyáwó ìmọ́rin ní Ya ìṣẹ̀rí fi fẹ̀tàwà da mai maliki a ṣe tí yán sún fẹ́ yi ìgbò wọlé dáwó amma agabin albanin ga na ya ya shafi sabila a doyi zala ko a doyi salafu ko a doyi kazai bugan wani siya masu zuwi shi kenan bí àbílẹ̀ ilẹ̀ ìdí tí ìdàjẹ́ gbígbì wọ́n gájá àtúnzọ gẹ́gẹ́ ìsúkú lábẹ́jì gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ níjà rẹ̀ ìsúkú ẹmọ́ nǹkan lórí tí ń bá wọ́n náà hálù mọ̀rí ajẹ́ ajẹ́ yìí mọ́kágún jẹjẹ àwọn àgbà wọ́n àbílẹ̀ wọn kẹ́ sún sí òun tí wọ́n yẹ fi tí ní alágbèjì Wọ́n àgbà aláìbá ti gbẹ̀kú lè fẹ́ ti ṣe gbẹ̀kú bá nga da ke fmc wa mai domin ne. ko laji ganewa amma musulunci soje ṣe ìkànbẹ̀wì e wọn kí jẹ́ wọn wá sí jízọ́ alí ogun bí e e yi ṣe babu ti bayani bú sí bẹ̀yà ní àníèjì àlọ́ àníèjì sálọ àníèjì tẹ̀mọ́mọ́ àníègànwó àwọn bẹ̀yà ní ó ti yí bí ó wọ́n àdébí àwẹ́ rẹ̀ wọ́n àgbọ́gẹ́ sí agálòṣẹ́ lánàbí ó da sọ̀pọ̀ èyí wọ́n zẹ́bọ̀ wọ́n já gọ́jú ẹ̀gẹ́ bọ́bọ̀ aláìwọ́ ti gẹ̀wọ́ óyà yàwà rí ájá láàrín ìdé jíṣí ájá ń lè ṣáájú súnmúngúkún ìyà títà ṣú alẹ́kí ẹ̀rù àmẹ́rin ya. sai la zanu ce yau gaskiya nan to la na ta gaskiya yau nan un je ya guyu ne wa go lo je ba wa shi daga wannan e zai guwe wa ma je ba ruba yi kan ba wai yes alalima fa bi ma rahmati min allah linta law law kunta fadlan ga yizal qalbi law faddu min hawlika zanu ce la zanu ce gaskiya nan to wato kyautatawa na wajirin hukun cuyi alkhairi yana wai gami na yana wudanwa wai gunga wazifa na jinayya wasu mai da hankalin ba wai gunga salafi fati na ya jinayya abu wasu makon kilomita salafi ibrahim ya ga hankalin na ne daga hajji ne wajen daidaiwa hajji kufre la yi yuza tijo so mai mujeza ya ani sallallahu alaihi wasallam ne fito hadisi hadi na so so kenan ko wani wai da dalalu na wani wai bazalalu yudu yudu ba qur'anu ko so mu qur'anu ba ngayu ayewa ko ya bugo wale gan ike yi shimini yi ne ebe zami ta da ki abi bi buhar kaza no shawami yi batin la tujgila na bi aibi gairi ka gafi an aibi na suka inna hu a itani rawa na biyu rairata radiyallahu anu ala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an isa a sallam yau idan ta shahada aha dukkan faliyar ta arba'in. billahi min arba'in ina mine bugadi sai ya ngajin ba tsari gangani ya tsaye cibiyar guni ya kulu ga juga Allah min ya zuka min azabi jahannama Allah mai ba tsare daga azabi jahannama wa min azabil qabri Allah mai ba tsare goyi daga azabi kabaru wa min fitnatil mahya wal mamati Allah mai ba tsare goyi daga fitinar rayuwa mai fitina ajali wa min sharri fitnatil masih dajjal mai ba tsare goyi daga sharri fitinar masih dajjal mutafaqun alay al-bukhari muslim ga gobe wa fi riwayatin muslim wa al-imam muslim ga idha faraga ahadukum min at-tashawul al-akhir idha ga tayyaka ṣe jízo gbogbo duwa gan aláwẹ̀ ni àwọn olùkà mín àdáàbì jàánà wọ̀mí àdáàbì kọ́bùlì wọ̀mí fitnesi mahaya wọ́n mọ̀má jí wọ̀mí ṣẹ́lì fitnesi mafi ìdẹ̀já àdé gan fitnesi mahaya fitina ìjì wí ṣàwà àtùmẹ̀ ṣùgbọ́n àtùmẹ̀ gájẹ̀ nele daga yagun aramu eza meji ankuri wa nan ẹ̀rù bàtẹ́rì ibi ọ̀sọ̀kú ẹ̀sọ̀kú gangan àwọn tó lé owó tí ó rúgbà wọ́n lè màmá ti fìtínà yá jẹ̀lí fìtínà na ẹjẹ́ ìzànà ẹgbọ́nà yá jẹ̀lí na ẹgbọ́nà káńgọ́ ìzàrẹ́ ràyíwá jí ṣàbá jẹ́ tàṣà jẹ́ tẹ́kàkùnà orí wà jáde fìtínà ló ṣàbí bọ́ àkádẹ́wọ̀ ẹ̀rù bàtẹ́rì ibi ọ̀sọ̀kú ẹ̀dẹ̀gẹ̀ fìtínà yìí rúgbà azaba ya kabari mace yi gaskiya a zubatsari daga fitinayen azaba ya kabari a na rura zuna ala guduwan wa shiya yau mata kuma sa harkilu ala fir'auna shaddala ma'ane ga shirka kafirci munafinci

wunje fitina tsaron wa tajin dundu mawa wa gegada maka ba kuma a gegada madina ba da jari bi alijannu ya janna da jari ga yayin su kai nuru an duwa ga to da jari mai yanne idan da jari masu kun amma an ga wani fitina yau so kuke da fitinoyi kamala alibin duwa na sokotutu na fiye da wawon majamarin nan gan wọn jẹ́ àgàrgàdé sí jíne da jali nan alimin ji wasu gbogbo da jala a ciya luma a ciya sai karshen al'ummi wani da jali na zan yore maktubun bai na yi fara da jali majiyan ni ko zamu biyo gogon da jali ga ya fi jiyo ko zamu biyo gogon da jali ga america mu ko zamu biyo gogon da jali ga israel mu ko zamu biyo gogon da jali ga russia mu ko zamu biyo gogon da jali ga computer mu ko zamu biyo gogon da jali ga internet mu da jaligaci a karshe yi anabi yi samun ga al'uwu kuma ji gani ku da gogowa lege na abisun ne wuna da yawa ga yanzu zuba tsari da sakwai da ya gulin ne kayan wani sallama ne zaga da sallama wani hadisin nama wala ga azabar kabari gaskiya sakudin da azaba ya kabari sakudin da fitina kate wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk